shi ta farko Allah ya haɗa da shi wajen aikin hajji tsawon shekaru kasantuwar haka kuma sanayya ta da shi dai shi wannan bawan Allah shi da gargaru bawan Allah ne jajirtacce wanda gaskiya in dai game da harkoki ne bangaren ibadat ina da yaƙini a kansa saboda gaskiya in dai zan kwatanta kaina da shi gaskiya ko ƙarƙashin ƙafasa ba zan iya tuni saboda mun yi zama da shi wajen dutuna haka barkata yanayinsa Allah ya shi mutum ne mai haƙuri duk laifin da za ka yi masa gaskiya zai iya wuya ya nuna maka haƙuri sai dai ya maka dariya ya kalle ka kawai da abu kasantar haka lalle ko da yaushe na lura da shi akan irin waɗannan abubuwan gaskiya wani bawan Allah ne cikin sirri. suka tara shi da yana da kyautata wa ƴan uwan shi haka da iyalan shi da wasu duk da yin haka dai a dai yana da kyautata wa ɗabi'un shi suna da kyau sosai matsayina na makwabci da makwabta babu ma'aluki ba a nan kewaye za ka yace maka ka wannan makwabci ne ko maka za ka ba wallahi ba haka ba in ya gan ka fara ka kira shi fara ka bata musu ne fara'a ya yana da hankali kuma yana yana idan yi faɗa nan da nan da ya yi da ya wuce kuma dai ya zama na da shi da ni da sai wa kuka samu da samu da shi na da ba na zauna a wajen shi da tasowa ta ne da na zauna a wajen amma zauna a wajen muna tare da shi amma dai ba ta samu wani sabon da shi inda idan an mishi laifi amma bai yi ina da hakuri sosai kuma gashi da son ƴan abubuwa ina son addini harka sosai gashi da kula da addini ko shiga kuta ba da kuma yana son soyayyar wani lokacin da wani mutum ta lokacin ya bani yanki sai ya gama gyara sai ce sai ya ce mu sai ya ce mu dan Allah wasu su su ba sai ya tafi sai Allah mishi da shi ne ya ce mai wanki da wuri gaskiya wasu lokuta haka ko program ne muka fita haka kamar muzaharori da yake gaskiya duk wata muzahara da za a yi kan tsince shi a tsawon gaba ne wanda ake cewa yan sharan fage gaskiya ko da yaushe yana cikin wanda sauki ko wani program za a yi gaskiya in na kalla sai in ga kamar zan gan shi ne kawai na kalli abubuwan da ake sayan gaban gaishe ba sai in ji amma don a yau na ta tunanin ma to bai kamar ne zan ga kawai gashi ne kawai mai gangan shi sai in ga kuma abun ba haka ne ina da yau na da kyau ka da sosai na sanya na gidan mu sosai sosai da yara mun shida mun yi yan biyu hasanar ta rasu yanzu akwai ali akwai maradiya akwai maryam akwai usaini akwai su mai sunan shi Muhammadu Abubakar. Gaskiya ɗabi'unsa da mutanen gari shine ne gaskiya aikokin alkhairi tunda duk wanda za ka tunkara wanda ma mu'amala ne na gari ya haɗa su kuma gari. Gaskiya ba za ka taɓa ji ya furta maka wani saɓanin magana mara daɗin ji ko da waye suke mu'amala. Babban an jima akwai in ana sa zai kira matar shi sai ta gaya yi shi ne mai ce sai ya ce da Allah ya jikin wanki na da wuri kuma da farfafi da abokin faɗa ko kuma shi mutum arziki ne ban taɓa jin an ce ga wani abokin faɗa shi ba ne a nan unguwa da kuma yana mana arziki tsakani da Allah ko dukan mu dai abin da zai maɗaya dukan mu zai yi mana kuma dukan shi ne adalci na tsakanin mutane. A ranar waƙe a Hussainiya yana bakin gidan mai na gan shi yanzu ya kalli ni nace a'a mama ka samu isowa ne sai yi dariya kawai ya kalli ya ce insha Allah kawai lallai ni ina ganin wannan magana ne shi ta ƙarshe ke da bai ƙara furta min komai ba shi ne lallai insha Allah kawai daga nan ma dai gaskiya ban ƙara ganin sa cikin akwai wata nan yanzu shi lallai haka na dinga jin abin da shi wani lokaci ko na ɗan kwanta ba bacci haka nan ganin kawai kamar gashi haka yana min magana na an samu samu wanda ta yi sai ga abin kawai a iska ne yake jira muka lallai haka abin yake zama mu kamar gizo gizo ma yake tabbas na musu fata ba shi kaɗai ba ina musu fata suna cikin kyakkyawan matsayi insha Allah matsayi na makwabci da makwabta babu mahaluki ba a nan giwaye za ka yi ka wannan makwabci ne ko mutu za ka ba Yes.